an jaddada mahimmancin ciyarwa da kuma tallafa ma masu karamin karfi musamman a cikin watan ramadana mai alfarma kamar wannan a sheikh yusuf mustapha ta kwashi malamin da kungiyar izala mai hirkuta jos ta turo wa'azi ni kalaba jihar kuros riba ne furta haka a tattaunawar da na yi da shi malamin ya jaddada mahimmancin masanu da shuni su rika ciyarwa tare da tallafa ma masu karamin karfi hakan na jaddada da kuma kara danƙon zumunta a tsakani buɗe baki annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la ya zalu ummati fi khairin ma'ajjalul fitra al'umma ta ba za su gushe ba cikin alkhairi da albarka muddin su gaggauta buɗe baki daga rana ya faɗi karka jira kiran sallah. kazalika a shek bashir Salo a buga babban limamin kuma shugaban majalisar malamai na kungiyar izala da ke jihar Cross River shi ma ya yi tsokaci ga 'yan uwa musulmi dangane da wannan wata musulmi juriya gaskiya sanya kamata na kuzaninsa kazalika sarkin hausawa da ke kalaba wanda shi ma yana ɗaya daga cikin shugabannin al'umma ba na addini da suka yi kira na tambaye shi ko wani sako gare shi ga al'ummar musulmin sai ya ce kowa na fatan ya samu ƙarfi da zizan wanda ya sa ya addini cikin da kuma sauran kuma da taimako da za ka bayar da kuma bayi wanda suke suke bukatar abubuwa Allah ya ba ku yi da za mu taimaka musu. Musa Kutama, labaran Libati daga Kalaba.